وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم برماسي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yace kama hal qalilan ya fare duka bi ala ni ya kika jam'an wal hawabil ursila wa khaffifna al asqali ma kana muskila وخل سبيل النوء ترتق في الكلا ودعها بذاك الشيء تلتقي في القمطاء وكمطاء سماح القليلة كدن يجنكري كدن يا هذا يا كيواني فديتك لي fansan kai tabbata a gare ni na bada da fansan kai na zuwa gareka. ka alani ya ika jam'an akan taguwanka gabaki ɗaya a dunkule wal hawamila da kuma masu ciki ursila wanda aka sake su wal hawamila kuma masu ɗaukan kaya da aka sake su وخفف من من من الأثقال كسسوتا daga cikin nauye ma ka wanda ya kasance masu masu nauyi da abin da ya kasance masu nauyi daga cikin a sassauta wa qalli sabila lu wato ka kyale hanyar nan na taguwa daga taru fil kala wato tayi kiwo a cikin sahara da'aha bi zaka shirk ka barka a wannan yanki ka barka a wannan mahadan wato hanya tsakanin duwatsu taltaqitul taltaqitul kamda da ta ringa tsintan ainihin ciyayi tana tsintan ciyayi tana ci ko tana tsintan idau kama har Dalilan. kaɗan yi jinkiri kaɗan ya haza ya kai wani ba dai tukali wato wato na fansa na ya tabbata a gare ka alani ya fita akan taguwanka jam'an gabaki daya ɗaya, hawamila da kuma raƙuma masu ɗaukar nauyi da aka sake su kuma masu ciki da aka sake su فخفف من الأذكار ما كان مشكلا كسر سوتا daga cikin nauye nauye abin da ya kasance mai nauyi wa khalli ne. ka tale hanyar nan na taguwa sarta'u fil kala sai kiwo a cikin sahara wada'aha bizak bizaka shi ka barta a wannan a wannan mahadan dutse a wannan bi mana wato hanya tsakanin dutse da dutse kuma a wannan yanki daltafitul qumta بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فرحة الخير مرتديه رفيقا واهلا يوم فرس رفقاؤه wato dalhatul khair dalhan alkhairi murtabi rafiqan wanda annabi ya yarda da shi ya zama abokin haɗi abokin tafiya rafiqan da abokin tafiya shi kadai ranan da abokan tafiya suka gudu shi yana nan ya tabbata zubairu abin karbi hmm. allazi an jabar bihi asma'u da kuma zababbanka shi ne zubair abin ƙarni baban sadaukai baban sadauki allazi an jabar asma'u bihi wanda asma'u ta haife shi wasu fiyai ne sau'amal fadili sa'adin wasu irin din kudancin hmm. da kuma zaɓaɓɓu guda biyu sau'amal fadil tagwayen nan guda biyu na falala تبوا ين لهم سورة سعد وسعيد تبوا ين فلا لا أدة الأسياء لوك شد أكل لسا فأين ين زافقو نعم بل حتى الخير وتدرح تنهى الخير المرتدي رفيقا وانت سكا زابيش يزم أبوتي واحدة أبوتي قراتا يوم قدرت الفقاء رانا دا أبو كيس فقودي da zababbanka shi ne zubairu baban sadauki baban sadaukai wanda asma'u ta haife shi da safiyayin zababbun nan guda biyu su ne tagwayen nan na falala su ne sa'ad da sa'id lokacin da aka lissafa zababbu in an lissafa zababbu na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تكن مدتها موصولة بالحذف idan ya zama tsawon lokacinta an sadar da shi da mutuwa ko hallaka alal asa hmm. wato zan rinjayar da koyi akan ainihin bakin ciki zan rinjayar da koyi akan bakin ciki inna ma'al kaifi jara ila mada Ba a ataka hu mamu dunal mada hmm. lalle imrul qais jara ila mada ya gudana zuwa ga wani bage a taƙa hu mamu sai mutuwan shi ya kange shi dunar mada ba tare da ya cimma burinsa ba ba tare da ya cimma ya cimma fagen da yake so ba mutuwan shi ya kange shi ba tare da ya cimma fagen da yake so ba na'am وقامت نفس أبي الجبر الجوا حتى هواء الحشف في من Nafsu نفس أبي jabar ran abi jabar ko kuma aljawab bakin ciki wa kam okay na nafsu abil jabar ran abin jabar wa kama ran aljawa ya cuɗanya da bakin ciki ran abin jabar ya cuɗanya da bakin ciki hatta hawawun haka har ya zama to mutuwa ya tattaro shi fi man hawa cikin wanda ya tattaro in ta kun muddatuha mausulatan in ya kasance tsawon lokacin shi abin sadarwa ne da mutuwa sallatul usa alal asar zan rinjayar da ainihin koyi da bakin ciki guda biyar ne ko eh na'am wa ibn al-ashaj alqai wato ibn ashaj wanda yake dan Bakwai? saka na ila ila gada ya kora kanshi zuwa ga halaka idara ishmatil ila saboda tsoron dariyar makiya wannan shi ne wannan Ibin ashaj ne shi ne wannan ibn ash'af Eh, shi ya kora kanshi zuwa ga halaka saboda tsoron kada ya kada sa hajjaj su yi dariya saboda in an hajjaj ya kama shi zai mai kisan wulakanci to daga sai ya fado daga sama kawai ya mutu shi ibn al-ash'af eh wa ihtarama al-wadda wadda min dole ladhi ha sayful imam al-muntada sayful imam takobin mutuwa al-muntada zararre wa ihtarama al-wadda ne ya katse wadda wani mutum mai suna wazza min julin lati amalaha daga koma bayan abin da yake fata daga koma baya daga cimma abin da yake fata eh yace wa in ta kun ha mawsulatan in ya zama tsawon lokacin ta abin sadarwa ne bil hashfi da halaka sallatu la sa halal ko ya da koyi da bakin ciki inna imral kaisu jara ila bada lalle imral kaisu ya gudana zuwa ga wani fage Ba fa taqahu imamu fa taqahu imamu imamu dunal bada sai mutuwansa ya kange shi dunal bada ba tare da ya cimma fagen da yake so ba wa qamat nafsu ibn al-khayy ibn nafsu abil jabar nafsu abil jabar ran abil jabar wa qamarat li hawa ya cudanya da bakin ciki hatta hawawul hakku har mutuwa ya tattaro shi shi wanda ya tattaro wani ashadde ibn al-ashaj wanda yake dan mafayo dan dan daga wato dan karamin sarki saka nafsahu ila rada ila rada ya kora kanshi zuwa ga halaka idara ishmat bil ila dan tsoron dariyan makiya fakada sayful imam al-muntada sayful imami takobin mutuwa al muntada zararre waƙara shi ya kafe wadda min dole da fi amala da kuma bayan abin da yake fata Thank hmm. you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ما أتت من سلك ربي ليوم التلاقي ذكرة عند ربه نعم نعم وما أحد أولاده من من محبه سميت بأثناء الجزاء بقربه ولم ولم لا وإن وإندي من مدائه شرطه فلله ما أعددت من سلك al'ajabi ya tabbata ga Allah ga ma a addatu ga abin da na yi jin shi min siriki hubi, min siriki hubi na gaskiyar san shi biyan hmm. misalaki wato na yi jin shi saboda ranar haduwa shi ne ranar kiyama don ya zama zukuratar tattali a wajen ubangijinsa ya zama tanaji a wajen ubangijinsa wa ma ahadun aula bihi min muhibbi babu wani wanda ya fi cancanta da wannan fiye da mai son sa tamattu bi asna'in jaza'i da ainihin asna'il jaza wato yawan ainihin sakamako bi qurbi tamattu bi qurbi kusanci da shi bi asna'il jaza da yawan ainihin sakamako wani mullawa indi min madayi sharku me yasa ba zan yi kwaɗayi ba alhali wa indi ashardu alhali a wajena akwai sharaɗi na yabansa ina da sharaɗi na yaban manzo sallallahu alaihi wasallam walillah ma a abinda na yi tanadi na gaskiyan san sa falillah al'ajabinsa ya tabbata ga Allah na liyomi talafi na yi wannan tanaji saboda ranar haduwa ya zama tanaji a wajen ubangijinsa wama ahadun aula bihi min muhibbi babu wani wanda ya fi dacewa da shi kamar mai san manzo sallallahu alaihi wasallam samistu bi qurbi na yi kwadayin kusanci da manzon Allah na yi kwadayin in samu yawan sakamako walimla me yasa ba zai yi kwaɗayin haka ba wa indi shartu alhali a waje na akwai sharadi min madai daga yaban su cewa duk mai yaban manzan Allah zai shiga aljanna eh يعني. نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لو عن عن الأخرى ولم تفي حقها ستعلم حقا حين ربك حقها سباك اول الدنيا فآثرت فآثرت رقها سلكت على آثارها فتوقعها فخذت دفع وخطابها الأموات والنقد أنفسه نعم سلوت عن الأخرى wato ka zare daga lahira walam take haka ka zare daga tunanin lahira kuma baka biya haƙƙinta ba da ta'lamu da sandu za ka sani tabbas inna haqqaha inna haqqaha lokacin da ubangijin ka ya tabbatar da ita sabaka ulul duniya ma'abuta duniya sun kama ka wato sun rubauce ka sun da kai prisoner yaki sai ka zaɓi bautanta salatta ala asarihin salatta ala asariha wato ka bi asarihin ka bi gurabunsu fata waka haku to ka kiyaye ta ka bi ainihin su ka kiyaye ta fa kuɗaɓu hal amwat manemanta ita duniya matattu su ne matattu wannan kudin da ake biya wajen neman ta an fusu rayuka salauta alil ukra wato ka zare ka manta da lahira baka cika haƙƙinka ba haƙƙa ne. za ka sani da sannu za ka sani Ina hina rabbuka haqqaha lokacin da ubangijin ka yi tabbata maka da hakan sabata ulul duniya ma'abuta duniya sun rubauce ka asarta rabbuka sai ka zaba ainihin bautanta salatta ala ne. wato ka shiga ainihin gurabun su to ka kiyaye ta na wa khutabuha amwatu maneman ta sune matattu wan naqtu kuma kudin ne rayuka mm. mm. balagatul wadiha بسم الله rahim. الرحيم بسم الله ko ya ce wa akbala yamshi fil bisati famadara ila al-bahr yasam am ila al-badr yartaki wa shi sarki ya fuskanto yana tafiya akan shimfiɗa ya fuskanto yana tafiya akan shimfiɗa famadara bai sani ba al-bahr yas'a shin a yas'a ila al-bahr yana gaggawa ne zuwa ga teku am yartaki ila al-badr ko yana hawa ne zuwa ga wata ina ba gane sarki ya fuskanto ya fuskanto yana tafiya a cikin shimfiɗa fama dara a yasa ilal bahar ko kuma shi wannan wakili na rum wakili na rumawa ya fuskanto yana tafiya zuwa ga shimfiɗa yana tafiya kan shimfiɗa bai sani ba ilal rajulil karim ilal rajulil karim aljawad المشبه بالبحر بالبحر يسعى إلى إلى الرجل الكريم الجواد المشبه بالبحر يسعى أم أم إلى إلى الرجل الرفيع أو إلى الرجل الشريف أه؟ العظيم المشبه بالبدر يرتقي أنغاني ya fuskanto yana tafiya a cikin shimfiɗa shi wakili na rumawa bai sani ba shin yana tafiya ne zuwa ga wani mutum mai kyauta kamar teku ko kuma yana gaggawa ne zuwa ga wani mutum mai daraja kaman wata eh. yana siffanta halin ɗan saƙon na rasulun ruhu halin ɗan saƙon rumawa dakilan ala saifin daula wanda wannan ɗan saƙo yana mai shiga wajen saifin daula ah, bayan zai a fi wasu mamdu wato sai ya cirantu wajen sai karkata zuwa ga ta shi wanda ake yabo da kyauta ilal istihara tasrihiyya sai karkata zuwa ga istihara tasrihiyya bai fito fili ya ya wato ya ambaci abin sai ce zuwa ga teku ko zuwa ga teku da kuma zuwa ga wata ai ba yana nufin teku na hakika da wata na hakika bane an gane sai karkata zuwa ga istihara tasrihiyya والاستعارة كما علمت مبنية على تناسب على tashbih shi istiara kamar yadda ka sani an gina shi akan da'awan mantawa da tajbi mutum ba ya manta bane sai yayi kaman ya manta sai yayi kaman asalin wato a bana da tekun ne ko kuma asalin watan ne ko ba gaba kamar nan da yace wa akbala yamshi fi ukas anan wa akbala yamshi fil bisad ya fuskanto shi rasulun rum yana tambaya yana tafiya a cikin shimfiɗa fama dara ilal bahar yasa bai sani ba a yasa ilal bahar shin yana tafiya ne zuwa ga teku shin teku ne na hakika a shi yana a yasa ila ila jawad kalbahar bahr shin yana tafiya zuwa ga mutum mai kyauta kamar teku am yasa ko kuma yana gaggawa ila ila rajulil sharif kalbadar zuwa ga wani mutum mai daraja kamar kamar wata an gane ku kaga wannan isti'ara ne tasrihiya Eh. Um, ya ce wani isti'ara kama alimta mabniyatu ala tanatul tashbi shi isti'ara kamar yadda ka sani an gina shirya kan da'awan mantawa da Wani tashbih wal mubalagha fiha kuma da yin mubalaga a cikin ta wa mubalaga ah, mubalaga a cikin ya fi girma fiye da tashbi ko wa asaru hadhihi an-nufus aqlan kuma tasirin shi a cikin rai yafi kaiwa makwara aw yakun da'awtu nadahu da'awatan fa ajabani wa'allamani ihsanuhu kaifa amilu ko kuma ya ce na kira kyautar duk ana magana kan siffarsa mutum da kyauta ko ya ce na kira kyautansa gayin kira sai ya amsa mun wa'allamani insanu sai kyautatawan shi sarki ya sanar da ni kaifa amilu yanda zan yi fata abin da zai bani fa yushabbihu kuma buyi yana kamanta kyautan wanda yake yabo wa insan da kuma da kuma kyautatawan bi insan sai kamanta shi da mutum ko baka ba da auto na dahu da auto na dahu kal insan dan ai kyauta ba a kiran shi ko wa ake kira sai dai kira mutum kaga da auto na dahu kal insan da a watan eh fa ajabani na kira kyautansa gayan kira kal insan kamar yadda ake kiran mutum fa ajabani sai ya amsa mun kaga wannan isti'ara ce makaniya kenan yawa wa allama ni insanu sai kyautatawan shi ya sanar da ni kai fa amulu yadda zan yi fatan shi kaga nan ya kamanta ainihin kyautan mamduhu din shi da kyautatawan shi da mutum kuma ya hazaka mushabbahu bi sannan sai sai ya hazzafa mushabbahu bi wa yarmuzu ilayhi bi shay'in min lawazimi sai yayi ishara a gare shi da wani abu daga cikin lawazim din ainihin shi mutum din mm, hada darbun akhar min durubil mubalaga wannan wani nau'i ne daban daga cikin nau'uka na mubalaga allati safa isti'ara da ajali wanda ake koro isti'ara domin ta aw yakun aw yakun wa man qasal bahr istiqalla wa man qasad al bahr istiqalla sawaqi duk mutumin da ya dumfari teku yana karanta ainihin channel channel ko kuma dam yana karanta ainihin ƙananan rafuffuka duk mutumin da ya dumfari teku yana karanta yana aikan wulakanta ainihin dan tafki haka yakan wulakanta tafki wa yursul ibaratu ka annaha masalun wato sai sai koro ibara ka annaha masalun kai ka ce ita wani karin magana ne saboda laka annan man kasar bamduwahu istagna amman huwa dunahu wato yana surata ma lalle duk mutumin da ya dumfari mamdu din shi yakan wadatu daga wanda bai kai shi ba duk mutumin da ya dumfari sarki wanda yake yabo wato yakan wadaci daga duk wanda yake ƙasa da shi Kamar anna qasid al-bahr la ya'ba'u bil jadawil Kamar wanda duk mutumin da ya dumfari teku la ya'ba'u bil jadawil baya damuwa da channel channel ko in mutum ya dumfari teku zai ɗibi ruwa zai damu da channel to haka nan idan mutum ya damu ya dumfari sarki to baya damuwa da ƙananan ainihin mutane yake fa yubi ka isti'aratu tazkiliyatillah sai ya baka isti'aratan tamsiliya kaga anan wajen ya baka isti'ara tamsiliya na rawa wa fiha jamal tana da ainihin ban sha'awa kuma a cikin shi akwai kyau ya fauka zalik sahmil burhana ala sirki da'awa shi kuma sama da haka kuma yana dauke da hujja akan gaskiyar da'awansa wa ayyir al-hal allati yadda'i kuma yana karfafa halin da yake da'awa yana karfafa halin da yake da'awa eh إيه. mun بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إعراب الاسم المفرد المنصرف irabi na suna mufrad wanda yake mai sarrafuwa na'am wannan wannan wani da ta tsuma sari da ruwan sari za ta rashka ƙa'idan wannan fadi wannan wani da farida ka sanya talwini ga suna wanda yake mufrad al-munsari mai sarrafuwa kamar muhammadun an gane ku in a ce muhammadun waladun to duk suna wanda yake mufrad mai sarrafuwa ka sanya mai tanwini idza darashta qa'ilan idan ka shiga cikin magana kana mai magana ba take baka tsaya ba Inde ka shiga cikin magana kana mai magana baka tsaya ba to kawai ka sanya tanwini gare shi amma ka tsaya to anan zaka sanya mai sukun kenan yace waqif alal mansubi minhu bil alif kamithli ma taktubuhu la la la yakhtali waqif alal mansubi minhu bil alif ka tsaya da suna mai nasaba da alifun inna fataha na laka fataha mubina na kaga aisan wini ne a wajen mubinan mubinan da ya gafira laka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhar ha wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima kaga ma wa yansuraka Allah nasran aziza a gani hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura zaka ce mazkuran ba wajen wakafi amma da zaka wuce ba idza darashta qa'ilan wa lam taqif in dai baka tsaya ba zaka sa tanwini din amma an zaka yi wakafi sai ka cire tanwini ka sa alifun an gane wannan ko idza darashta qa'ilan wa lam taqif eh na ce wa matli ma taktubuhu la yaqtali ah, wa qif ala al-mansub minhu bil alif ka tsaya ga suna mai nasaba da alifun kamar misalin abin da kake rubutawa bayan sabawa taqulu amrun qad azaqa zaida wa khalidun sadal gadata saida wato kana cewa zaka ce amru a azafa zaida hakika ya bako ya bakuntar da zaidu kaga ba zaka ce qad azafa zaidan ba saboda wakafi ne amma zaka wuce ba kar azafa zaidau wa khalidan qad azafa zaidan wa khalidan kad azafa zaidan wa khalidan wa khalidun sada al saida kaga wa khalidun sada shi khalidu ya farauci farauta da safi da wa tuskitu tanwin in adafta aw in takun billahi kad harrafta zaka kayar da tanwini in ka yi idafan shi a wajen idafa ana kayar da talwini. in an ce waladun ba ga Talwini ba in za a idama za a ce waladu muhammadi kalamun kalamun mudarri za a cire Talwini. Tana kayar da Talwini in kai idafan shi in ta in ta kun ar arrafta hu lam ko in ka kasance ka masa ta'arifi da mai da lamu in ka masa ta'arifi in alif da lamu zo waladun al waladu qalamun da zarar an sa alif da lamun to talwili ya fadi misali ja gulamul wali wa aqbala al gulamu kal kazali misalin shi ja a gulamul wali yaron gwamna ya zo gulamun gulamun ne to da aka idafa zuwa ga alwali sai aka cire ne talwili wa aqbala al gulamu yaro ya fuskanto kal kazali kaman barewa al gulamu kaga shi ma nan wajen yawa an saboda an sa alif da lamun ko sai tanwini ya faɗi eh na'am i'rab al-ism mufrad na'am wa nawwin al-ism farid al-munsarif wa nawwin al-ism farid al-munsarif ka sa tanwini ga suna wanda yake farid suna makadaici wanda yake mai sarrafuwa ma'ana mai sarrafuwa suna mai tanwini inda in ka shiga cikin magana ƙa'ilan kana mai yin magana bi hali kaunika ƙa'ilan ka tu hali kasancewa kana mai magana baka tsaya ba waqif alal alal mandubi minhu bil alif waqif alal waqif bil alif alal mansubi minhu ka tsaya da alifun da suna mai nasaba da gare shi kamar misalin abin da kake rubutawa baya sabawa ta kullu amrun kar azaba zai wato kana cewa zaka ce amrun kar azafa zaida amru hakika ya bakuntar da zaidu khalidun sadal saidan gadata khalidun sada saidan algadata khalidu ya faranci farauta da safi wa eh, in eh, kar zaida amma zaka wuce kawai za a rubuta shi dole wa tusqitu talwina in hmm. Za ka kayar da talwini in kai idafan shi aw in takun billam kad aw in takun arraftahu billam ko in ya kasance ka mai ta'rifi ka mai ya zama arifa da lamun Misali, misalu a gulam alwali misalin shi yaron nan na gwamna ya zo wa aqbal algulam kal gazali kuma yaro ya fuskanto kaman barewa wa aqbal algulam ya kwace gulamun ba a cewa al-gulamun in alif da lamun ya zo to ba tanwini in akwai tanwini ba alif da lamun sannan idan aka yi idafa shi ma ana cire tanwini ko sannan kuma idan suna musanna ne ko jan muzakkar ne? na yi idafa ana cire mai ana cire nunin din shi ko kama a ce mudarrisun mudarrisun sai a ce mudarrisul madrasa

da da nahawu da sarfu da a hadar da ba a bambantawa da da nahawu da sarfu da ainihin tajwidi makharijin huruf din nan cikin nahawu suke da daga baya tafi aka fafasa su <laughs> eh. za ga na alfiya ai za ga ana hada na huruf ma kaga ana magana su imala da su menene da su ne ana magana cikin albiya eh kaga kuma ya wato ga gani <laughs> na insha Allah to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk